'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba horin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai komai ba. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A ni dala ban taɓa yin amfani da ita ba. Mu yanzu dalar nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama wallahi sai dai haƙuri. A ni dala ma sai in ce ganina da ita ma bai fa irga ba amma kuma azabar da tarar ke ji a jikina ta yi yawa. Kayan abinci ya tsada yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sai da kwano dubu uku da ɗari shida buhu Yadda hauhawar farashin kuɗaɗen ƙetare musamman takardun dala ke mummunan tasiri ga haƙoƙi da 'yancin rayuwar 'yan ƙasa a Najeriya shine batunmu na yau a dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla. Masu saurare batun hawar farashin kuɗaɗen ƙetare musamman takardun kuɗi na dala a kasuwar musayar kuɗi ta Najeriya na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar 'yan ƙasar kusan ta kowanne fanni. A makon jiya an canza dala ɗaya ta Amurka akan fiye da Naira dubu ɗaya da ɗari biyar. al'amarin da ya ƙara ta da rudani a fagen tattalin arzikin Najeriya musamman la'akari da yadda farashin dalar ke shafar farashin sauran kayayyakin amfanin yau da kullum da sauransu. Yanzu haka dai 'yan ƙasar sun fara kokawa game da wannan yanayi musamman talakawa da ƙanana da kuma matsakaitan masu sana'o'in hannu la'akari da cewa al'amarin ya kama tafarkin tauye haƙoƙi da 'yancinsu na rayuwa duk da cewa galibinsu ko dai ba su san ma kuɗin takardun dalar ba ko kuma ba ma sa amfani da wannan kuɗi na ƙetare da ake kira dala. Suna na Nura Haladu, karamin dan kasuwa. A ni dala ban taba yin amfani da ita ba. amma ina jin mafiwa mutane da suna yawan magana a kanta ana yawan magana a kanta komai sai a ce mana magana dala dala dala dala mu yanzu dalar nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu ya zama abin da ya zama wallahi sai dai haƙuri ya kamata a dau mana dan wani a mataki a kai ko kuma san yanda za a yi mana mu san yadda abubuwan nan su dan dawo normal yadda muke yanzu komai ya canja abubuwa da yawa sun tashi komai a ce dala komai sai a magana dala da dai gaskiya masu yawa su kayan suna zuwa sosai da sosai amma yanzu yawanci masu siyan abin yayi kasa sosai yayi lo kasan ma sosai wallahi ba a tunanin ma yanda ake kaman abin kamar ma mutum ya haƙura da yin harkokin kasuwancin ya zauna mu dallan mu rasa yanda abin yake mu rasa yanda zamu sa kanmu kuma a cikin wannan yanayin abubuwa to yasa muke ta yin magana akan cewa dala ya kamata a ɗau mana wani mataki akai wanda ko mu samu sassauci ko kuma samu wani ragi akan wani abubuwan wanda muke na kasuwanci sunana duwa ani dala ma sai in ce gani na da ita ma bai fa irga ba amma kuma azabar da ta narke ji a jikina ta yi yawa saboda komai kasuwa an kaje sai a ce dala dala ta yi tsada domin da dala ake siya kuma mu an zo ƙananan 'yan kasuwa mu da ba mu santa ba kuma ta zo abin ya zo ya shafe mu gaskiya yanayin wannan dala ta yi tsada mun shiga wani kunci na rayuwa kasuwa ta lalace mun rasa yadda za mu yi wallahi wannan dala ta samu a wani yanayi wallahi ciniki yanzu gashi sai a hankali in ka sai a biyo gobe ka je ya ƙara in an jima ma yanzu ka siya da safen an jima ka je ya kara kuɗi ga ba kuɗi dala ta yi tsada fata na Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo sassauci Allah ya karya dala gaskiya abubuwan sun yi yawa kayan abinci ya yi tsada yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sayar da kwano dubu uku da ɗari shida da ɗari biyar buhu dubu sittin tamu ta najeriya wanda buhari yake magana cewa idan an yi noma mun yi ta najeriya za ta sauko kuma abun ya ma fi da tsada ya ma fi ta wajen gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa tunda mutane yanzu wallahi wasu da kyar ma suke cin abinci sau ɗaya ga dukkan alamu ma fa za a yi ta mutuwa yana rayuwa yana cin abinci sau ɗaya kana waje kuma kana samu da kyar ka ci sau ɗaya wanda yake kurkuku ma ai sai ya fi ka rayuwa to sai dai masu ilimin tattalin arziki a Najeriya irin su da tagarzali Ado na kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da lamuran kuɗaɗe ta Kano sun yi fashin baki akan alakar kuɗaɗen dala da kuma rayuwar talakawa masu ƙananan sana'o'in hannu. Wato wannan abin da yake faruwa yana iya nuna maka rauni da rashin ƙarfi na tattalin arzikin Najeriya. A rauni na nufin cewa a abubuwa da yawa ba a cikin gida ake yin sa ba kamfanin mu ba za su iya yi mana abubuwan duk da muke bukata ba idan ka bi abubuwa ka zazzage su za ka ga cewa wannan abubuwan suna da dangantaka ko ba ta kudda ba akwai dangantaka da dala din nan da kake magana misali masu karas masu rake cewa da an yi magana sai su maganar dala to tattalin arzikin najeriya saboda rauninsa ba kamar wasu kasashe ba da idan ka ɗauki mai karas ka ɗauki mai rake abubuwa ne da ya kamata a ce ka cukan an yi su da kayayyakin sarrafa na cikin gida yanzu misali mu ɗauki mai karas idan kana ganin karas ɗin da kake siya ka gan shi an je an siye shi a wudil da an shigo da shi birni sai ka yi mamaki ka ce me yasa mai karas zai ma maganar dala to akwai dalili yanzu misali shi karas din irin da aka shuka aka dasa ko daka shi aka yi ko shuka shi aka yi ba hukumomin bincike na noma na Najeriya ne suke suka yi shi ba na baka wannan ka je ka duba duk irin nan da ake zaga da kasar waje ake shigo da shi kaga idan za a sai iri da kasar waje me za a amfani da shi da dala za a siyo shi na biyu banda irin karas din na tabbata shi takin da aka sa wa karas ɗin idan takin a nan aka yi shi to akwai wasu ma'adanai na sarrafa takin su da dala aka siyo su a cikin ƙasa waje aka siyo su kaga sun shiga cikin karas kenan hmm. idan yanzu ka ɗauki shi ruwan da ake wa karas ɗin injin da ake bar ruwan da ita ƙarfin mesar ai da ƙasa waje aka siyo ta ba mu ba kaga a nan dala ta shafi karas kenan idan aka wanke karas din aka zuba shi na tabbata na shi da gona zuwa zuwa kasuwa shi ma maganar dalan ne wannan wani abu ne yake nuna maka mai ban tsoro a najeriya cewa rayuwar talaka da mai kuɗi da talaka shugabanni da kowa an alakanta ta a kan dala shine a bangaren tattalin arziki muke cewa dolarization cewa dala ta zo ta yi kane-kane duk da ba kudin kasar Najeriya ne, kudi ne na kasar waje kuma kudi ne da ake amfani da shi ake yin kasuwanci amma asirinsa ya taɓa rayuwarmu ya shiga fiye da inda ba ka Gaba a cikin shirin zamu ji matakan da ya kamata a ɗauka domin magance wannan matsala. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta. komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Madalla, matsore da yake wannan batu na hauhawar farashin dala a kasuwar musayar kudade ta Najeriya ya shafi farashin dukkanin kayayyaki da 'yan kasar suke amfani da su al'amarin da ke sanya rayuwa ke tsauri ga 'yan kasar masanin tattalin arziki dr gazali ado ya kawo wasu matakai da ya kamata a ce mahukuntan kasar ta najeriya sun ɗauka. matakai da za a ɗauka matakai kala biyu ne akwai wanda suke na gajeren zango akwai na dogon zango dole dole kasar nan a ƙarfafawa 'yan Najeriya musamman 'yan kasuwa a gyara noma kayan noma na Najeriya irin su rodo, irin su riɗi irin su waken soya idan za a haɓaka nomansu a yi su kayayyaki ne da su citta nan da za a dinga fitar da su dalar tana shigowa shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne ta shigowarta da kuma bukatarta shigowar dala ta hanya ɗaya ce ta mai ne man fetur ne kawai ake shigo da dala to yanzu saboda bashin da muka ɗauka kuɗin man fetur din mu kashi wajen tamanin da wani abu cikin ɗari idan an siyar ai biyan bashi ake yi yau da za a ce dalar nan za ta shigo da yawa ta hanyar man fetur ta hanyar kayayyakin da ba na man fetur ba idan ka siyar ka samu dalar sai ka shigo da kayayyakin da kake so sannan idan da yau gwamnati za ta yi wani tsari na shekara takwas ko na shekara bakwai cewa a yanke wasu kayayyaki da kaza da kaza da kaza da kaza ba za a shigo da su ba a zo a yi su a gida to na tabbata an za a ɗauki wannan matakan lalle ilalla wannan dala tasirinta zai ragu kuma farashinta zai ragu za a samu sauki. To Allah ya sa a dace. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. ina tausan kanmu ba ma fatawar samu sai za a ido a wajen damu. me ya ƙi ni ta biɗar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu